ina ni ban yi kama da matan nan jahilai ba yan titi yan kwalta wanda ba su yi karatun islamiyya ba wannan wani takaddama ne da ba da shawara tsakanin wani malami a tiktok da wata wayayya a tiktok bari ku ji yadda abin ya kaya wani sa'in ya ce da kuma mata ya ce kasiyatin ariyat sun saka sun saka kaya a jikinsu amma kuma a tsirara suke yanzu kamar tufafin da yake jikinki magana ta tsakanin Allah ai duk gashi nan breast ɗinki rabin sa a waje kuma mu mun sani kan cewar dan tsaya dan tsaya dan tsaya dan tsaya in je karshe ai na baki kin yi magana ai na baki kin yi magana kina ji ko dan tsaya fuskance dan Allah dan Allah kina da yake a bude kina ne a bude ba gashi nan ba yanzu ina gani tsaya breast ina da yake a bude jikina ne yake a bude ai ba jikina yake a bude mana kawai jikinki ne mana shafin jikina yake a bude sannan kuma da na saka shi to bari in tambaye ki bari in tambaye ki in tambaye ki mana eh. me ina da ina ne tsaraicin mace wani don an ga shafin jikin mace ba wai an gan eh. <laughs> yanzu ka duba wani hujja take kafa mai wai take magana wai breast ɗinta da yake a buɗe nonanta da yake a buɗe kenan wai jikinta ne yake a bude babu abin da ya dame to kaga irin wayannan na rantse da Allah ko auren su kai wallahi in suka je kasuwa don wani namiji ya rike su ko kuma wani namiji ya taba jikin su ko a jikin su ba za su taba mushi nuna musu cewa sun jawo shi ba saboda me saboda jikin dama gashi nan ba su dauke shi wani abu ba ai yanzu bari ka ga wani hujja da za ta kafa wai da yan matan TikTok yan matan TikTok ne za su ki kafa hujja da eh. sani na ko kenan duk matan da suke TikTok din nan da matan da suke picture suke komai kenan duka su a waje yake kenan saboda in dai har sun yi yadda kika mata ba wai hijabi ake sakawa ana hoto ba ko wani abu sannan kuma wannan ba dan Allah wannan hujjan da take kafawa dan Allah wannan maganan yayi kama da na mai hankali to bari ka ji a gaba abin take magana yayi kama da na mai hankali ma na a ce wai na mai karatu to bari ka ji abin da wannan bawan Allah yake mata abin da zamu fara faɗa miki ki ji tsoron Allah bari ka ji abin da zai gaya mata shine abin da manzo Allah yake cewa da wani sa'un kasiyatin ariyat da kaya a jikin mata amma suna tsarara ya ce wallahi lam najis narihal janna annabi ya ce wallahi wallahi ba za su ji kanshin aljanna ba in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk in da akwai malamai a unguwarku dan Allah ki gwada tambayar malami ki ce dan Allah da annabi wannan hadisi ne manzon Allah sallallahu alaihi ya rantsuwa kaga hadisin da ya kawo mata hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to barka ji ansan da za ta bashi tun ina je S2 secondary school na sauke na yi imani tun ina je S2 na sauke alqur'ani tun ina da ina sauke alkur'ani wanda bai sauke ne da wannan ba karatun hadisi sira tajwidi ahalari na yi subugiyatul muslimin ba littafin da ban karanta ba laki na yi karatun ƙur'ani na sani saboda mutum ko daga gani na ni ban yi kama da matan nan jahilai ba yan titi yan kwalta wanda ba su yi karatun eh, islamiyya ba